mu leƙa hausa tv yana nan a youtube channel idan kai sacin za ka gan shi na ga ana ta leƙawa to ba zan bari a ne a baya ba ni ma na leƙa <laughs> wannan youtube channel ka ci dariya za ka yi nishadi a sunan ma za ka tabbatar da youtube ne mai faɗakarwa mai nishadantarwa wato muleka hausa tv kai daga jin sunan kai kasan za a ji nishadi kuma za a ji daɗi mu leƙa hausa tv shi ma wannan youtube channel ne mai daɗi mai faɗakarwa mai sa nishaɗi ni bazan so ka ganna a layi ka wuce ba ka yi min subscribers ba ba zan ji daɗi ba kuma ba zan so ki duba ba ki yi min ɗan dangwalen nan ba wannan kyakkyawar tashar tamu mai suna mu leƙa hausa tv ka garzaya ki garzaya mu danna da gudu mu shiga mu hausa tv mu hausa tv ina yinku ku ina yinka ina yinki ku huta lafiya masu